أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدمك صاحب هدوء أو أن مسلاتي duk ranar talata don karanta littafi na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata sati da ya gabata cewa wannan sati ma za mu aiki da shi don gabatar da muhadara ne Allah ya sa abin da muke niyan gabatarwa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba muna cikin shekara ta dubu ɗaya da talatin hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina yau muna nawa ga wata yau muna uku ga watan jimadal ula 1430 after hijira a maudu'in magana a yau shine rassan imani 73 wannan wani hadisi ne da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya karantar da sahabbai riwaya na imamul bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi da ibnu maja allah ya musu rahama gaba daya a inda yake gaya musu riwaya na abu salih daga abu huraira allah ya kara masa yadda tsawon isnadin gaba ɗaya daga abu amir shi kuma ya ɗauko daga suleiman bin bilal shi kuma ya ɗauko daga abdullahi bin dinar shi kuma ya ɗauko daga abu saleh abu saleh kuma daga abu huraira radiyallahu anhu fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba wa fi riwayatin al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba a alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace imani mataki saba'in da uku ne a wata riwaya mataki sittin da uku ne kowane adadi mai kama da haka mafiya yawan malamai sun rinja yadda riwayar da ke cewa al'imani bid'un wa saba'una shu'uba wato imani mataki ɗaiɗai reshe ɗaiɗai reshe saba'in da uku ne mafi kololuwar imani shine ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wannan shine kololuwan imani shine mafi girman reshen imani mafi kankantan imani shine imaqatul aza an tariq kaga abin da zai cutar da al'umma akan hanya kusa ne allura ne kaya ne kwalba ne ka dauki akan hanya wannan ma reshen imani ne baya ga wannan fiyayyen halitta tsira da aminci sabata gare shi yace ce walhaya shu'batun min al iman kunya ma reshe ne daga cikin rassan imani wannan hadisi malamai da dama sun ba shi muhimmanci matuka da gaske ta kokarin bibiyan wannan hadisi don su yi kokarin bayyana mana waɗanne ne rassan imani guda 63 nan ko guda 73 nan me dalili saboda ana bukatan duk wani dan adam ya san waɗannan rassa 73 yayi kokarin bibiyan su ɗaya bayan ɗaya ya tabbatar ya cika wannan rassa 73 a rayuwarsa me dalili idan ka duba rassan gaba ɗaya kusan kashi saba'in ko wani adadi mai kama da haka ya shafi duk wani musulmi baligi kuma ya shafi duk wata musulma baliga waɗanda wasu jama'a ke keɓantuwa da shi za ka gaba su wuce guda uku zuwa guda biyar ba amma duk sauran sun shafe ni sun shafe ka sun shafe su kuma rassan imani ne da wajibi duk wani mai imani ya yi ƙoƙari ya ga ya cika su Ah, babban abun da ke da muhimmanci mu sani waɗannan risa su ne al'amal as-saliha wato ayyuka na gari wanda Allah yake yabo a Qur'ani cewa masu imani ke ƙoƙarin mallakan waɗannan ayyuka na kwarai ɗin ni da ku Allah ya mana baiwa da haka Ƙur'ani idan muka duba Allah ya ta bamu labarin wanda suka yi imani da aiki na kwarai me ya tanada musu a wurare da dama Allah ba da labarin in kai imani kai aiki na kwarai ya ma da rayuwa mai daɗi in kai imani kai aiki na kwarai ya yi alkawarin masu wannan siffa su zai ba wa jagoranci a duniya idan mun yi imani mun yi aiki na kwarai Allah ya alkawarin zai sanya magana mu ta tasiri a cikin al'umma idan mun yi imani mun yi aiki na kwarai alkawarin Allah ne zai mana albishir da aljannan firdausu tun a duniya in mun je lahira mu same ta waɗannan duk ababen da Allah yake kira na imani da ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai su ne waɗannan rissa saba'in da uku da ake bukatan duk wani mai imani ya yi ƙoƙarin cikawa idan muka duba na farko tukunna Allah ce mana innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda kaga imani ga ayyuka na kware sune rassan imani 73 baya ga wannan rayuwa mai dadi Allah ya ce yayi alkawarin ga masu imani da suka yi ayyuka na kware suka yi kokarin cika wannan rassan imani 73 a duniya zai rayar da su rayuwa mai dadi rayuwa mai dadi ba wai shine Allah ya baka arziki kadai ba ba wai kawai Allah ya bani mulki ba ba wai kawai Allah ya baka certificate ba a'a rayuwa mai daɗi shine Allah ya baka ikon rayuwa karkashin inuwar musulunci baya ga wannan duk abin da Allah ya turo a rayuwarka ya baka mafita a kansa ta musulunci idan ka samu rayuwa ta musulunci to da ikon Allah ka samu rayuwa mai daɗi shi yasa Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanukiyannahu hayatan tayyiba lalle da duk wanda ya aikata aiki na kwarai yana namiji ko mace yana alhali mumini namiji ko mumina mace Allah ya ce za mu rayar da shi rayuwa wacce take mai daɗi baya ga wannan idan muka kara dubawa duniya gaba dai Allah ya ce zai ba da mulki wa wanda suka yi imani da rayuwa ta kware idan musulmai suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na kware din nan suka kiyaye rassan imani uku alkawarin Allah ne Allah zai ba da jagorancin duniya a hannunsu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك fa ulaika humul fasiquna aljanna gaba dai Allah yace wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kware ma'ana waɗannan rassan imani uku zai ba su aljanna ba ma aljanna ba ta firdausi innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula don haka ga rayuwar duniya hayatun ba na masu imani ne da kuma kiyaye waɗannan rassan imani din sanya maganar ka ta yi tasiri na masu imani ne da kuma kiyaye wannan rassan imani din jagorantan duniya musulunci ya jagoranci duniya ko qur'ani ya jagoranci duniya masu cika wannan sharuɗa ko su samu mulkin su ne jama'ar da suka yi imani suka yi aiki na kware waɗanda Allah yake wa aljannan firdausu gobe kiyama su ne masu imani da kuma ayyuka na kware ayyuka na kware malamai suka je su ne wannan rassan hadisan imani 73 bai ga wannan a ƙur'anance idan ka duba za ga a wasu wurare Allah ya ta kiran waɗannan rassan imani din gabanin mu irga su ɗaya bayan ɗaya bisa ga bayanan da malamai suka yi babu laifi mu kira wasu ayoyi a qur'ani dan su zo mana kamar shimfudi na inda Allah ya kira siffofin bayinsa na kwarai wanda suka yi imani suka yi kokarin kuma kiyaye wasu daga cikin ɓangarorin rassan imanin wanda idan ka yi shawagi a qur'ani ka kai ziyara wasu wurare za ka ga a dunkule Allah ya kira maka waɗannan rassan imani da ake bukatar duk wani musulmi ya yi ƙoƙarin cikawa a babin misali duba farkon suratul baqara Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna idan muka duba cikin suratul ra'adi Allah ya kara bamu labari afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ama innama yatadhakkar ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wala wa la yanquduna almithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات أدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار دوب فرق سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مؤمنون الذين هم في الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دوب كرشان سورة الفرقان وعباد عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك كواما والذين لا يدعون يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل أملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama walladina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summa wa umyana walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin allah lil na imama ulaika yujzauna gurfa ghurfata bima sabaru ويلقون فيها تهية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما idan muka duba wannan ababin misali wurare da dama Allah ya ta kiran imani sai kira wasu ayyuka na kwarai malamai suka ce to waɗannan irin siffofi da Allah ya ta kira a Qur'ani annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a matsayin wanda aka bashi nauyin tafsirin qur'ani da Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sai yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah imani gaba ɗayansa reshe saba'in da ‘yan kai ne kalmar shu'uba yana iya ɗaukan daga uku zuwa tara fana bisa fi sijini didi asinin to da haka a takaice malamai suka ce mafi sauki mu ce imani reshe saba'in da uku ne reshe saba'in da uku abin da ake bukata da ni musulmi da kai musulmi da ke musulma da su musulmai mu bi wannan ressa ɗaya bayan ɗaya mu ga wanne muka cika idan mun cika shin mun cika da ikhlasi don Allah ne idan haka ne sai mu roki Allah ya tabbatar da mu akai wanda ba mu cika ba mu yi kokarin ganin mun cika don imani iya da reshe saba'in da yan kai ko a takaice reshe saba'in da uku wajibi ne ga kowane mai imani yi wa kansa muhasaba ya ga wanne cika wanne ne bai cika ba idan zai yi duka waɗannan rassan imani saba'in da uka bi su ɗaya bayan ɗaya ga dukkanin su wanne ne kake da shi wanne ne baka da shi ran da Allah ya taimake ka cika duka saba'in da uku to sai ka gode wa Allah Allah maka gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiya ƴaƴa lokacin da aka waye gari wani baka da shi yi ƙoƙarin ganin ta yaya za a yi ka cika shi idan aka waye gari yau za ka mallaki wani gobe shaidan ya kwace jibi ka mallaka gada shaidan ya kwace ta yaya za a yi da ikon Allah ka tabbata a kan wannan reshe na imani ba tare da shaidan a gaba ya maka waye ya raba ka da shi ba malamai Allah ya musu rahama kamar ibnu hajar rahmatullahi alai alhafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani rahmatullahi alai cikin Fathul Bari babi na tara a juz'in farko yace malamai da daba sun yi ta bin wannan rassan imani suna kirgawa ɗaya biyu uku hudu biyar yace a dukkan wanda suka kirga bai ga wanda ya kokari ya dace da nassosin Qur'ani da kuma nassosin hadisai ba irin Imam Ibn Hibban rahimahullah yace irgen da imam ibnu hibbana rahimahullah yayi kusan ya fi kowane mutum dacewa da rassan imani yadda ku suka kirga rassan imani da hadisin yace al-imani bid'un wa sab'una shu'uba sai su rika bibiyan qur'ani da hadisi duk inda qur'ani ya kira kaza yace imani ne sai a ce to an samu reshe daya idan a wuri kaza Allah ya kira wani aiki yace wannan aikin imani ne to an samu reshe na biyu idan a wani wuri qur'ani ya kira aiki kaza yace imani ne an samu reshe da uku idan hadisi ya zo kaza yace kaza imani ne an samu reshe na hudu a waje kaza hadisi yace kaza imani ne an samu reshe na biyar da haka imam ibnu hibban Allah ya masa rahama ya bibiyi wannan rassan imani guda saba'in da uku ya irge su tare da wasu 'yan karin bayanai kaɗan na malamai da zan gwama a ciki da ikon Allah ya kawo su gaba ɗaya ce ta duk wanda ya samu waɗannan rassa saba'in da uku sai ya gode wa Allah ya yi riko da su riko na hakika ya roƙi Allah ya bashi nasara akan shaidan kada ya raba shi da su daga ci waɗannan rassan imani ce suna kasuwa kashe uku ji imam ibnu hajar rahimahullah ce akwai a kudu su ne na farko ayyukan zuciya wanda wasu daga ciki nan mun gabatar da muhadara a kai. ayyukan zuciya guda nawa muka kira guda goma sha biyar ayyukan zuciyar mumini daga ciki kuma ya ce akwai a amalul lisan ayyukan harshe sannan kuma ya ce akwai a amalul badan ayyukan gangan jiki amma na farko yace ayyukan zuciya su ne muhimmai saboda idan sun ginu to aikin harshe zai zama karbabbe kuma aikin gangan jiki zai zama karbabbe lokacin da aka waye gari babu ainihin a amalul qulub ayyukan zuciya so da ayyukan harshe da ayyukan gangan jiki Allah baya karba mai da su yake ga mutum sharadin karban aiki shine zama ayyukan zuciya sun inganta da zuciyata da zuciyarka da zuciyarsu su zama masu inganci ne a wurin Allah subhanahu wata'ala mafhum tayyib daka a amalul kalbi ayyukan zuciya sai fara da su don zuciya ita ce dan adam yau la fa'u malun wala banun illa man atallaha bi kalbin salimin zuciya Allah yake bukata reshe na farko imam ibn Hibbani rahimahullah yace al imanu billah shine kai imani da Allah a cikin imani da Allah ya ce ya yadkhulu fihi imanu bi zatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa tauhidihi a cikin imani da Allah dole ka yadda kai imani da zatin Allah duk abin da Allah ya siffata da zatinsa sai mun yadda da shi baya ga wannan na sunayen Allah duk sunan da Allah ya kira kansa da shi ka yadda da shi duk abin da ƙur'ani ko hadisi ya inganta akan siffar Allah ne mu yadda da shi ba tare da mun jirkita ba baya ga wannan cikin imani da Allah ya ce mu tabbata da tauhidin uluhiyya da kuma tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya mu amince duk abin da ke duniya Allah ne ya halitta tauhidin uluhiyya mu amince babu wanda ya dace a bauta wa sai Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu shi yasa Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi kaga maganar imani ya al albirru nagarta shine wanda yayi imani da Allah haka duk abin da Allah ya jingina kansa mu yadda kuma Allah din nan shi kadai za a bautawa duk wanda aka bautawa in ba Allah ba to an yi ganganci kuma an wuce gona da iri kuma wannan bauta ba za ta karba wurin Allah haka reshen farko shine imani da Allah na biyu ya ce al'iman bi mala'ikatihi reshe na biyu mu yi imani da mala'ikun Allah dan da ya ce walakin birra man amana billahi sai ce me wal yawmil akhir sai ce me wal mala'ikati kaga sai kira mala'iku a cikin imani da Allah don haka sai mun yi imani da mala'iku imani da mala'iku shine duk abin da Allah ya siffata mala'iku sai mun yarda da shi shine reshen imani da biyu na farko daga cikin abin da Allah ya siffata mala'iku shine ba sa cin abinci dare da rana tasbihi suke yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturuna na biyu Allah ya siffata mala'iku da cewa ba sa saba masa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ya ce bayi ne masu daraja ibadun mukramuna na hudu ya ce ba sa riga Allah da magana ko saba umarninsa la yasbiqunahu bil qawli hum bi amrihi ya amaluna duk wannan siffofin su ne waɗanda Allah ya kira sunayen su mu yadda da su kamar mala'ika jibril mika'il malakul mauti da ridwan da kuma da waye israfil waɗannan duk mu yadda da su da kuma ayyukan da Allah ya raba musu sannan hadisi a cikin sahiha ya bayyana adadin mala'ikun nan lalle dan adam bai sai sani ba Allah ne kadai ya sani haka mu amince da mala'iku da kuma sunayen da Allah ya raɗa musu da yadda ya siffata su ba sa saba masa reshe na uku ya ce al'iman bi kutubihi mu yi imani da littattafan da Allah ya saukar Allah ya saukar da takaddu da yawa amma waɗanda ya bamu labarin su a Qur'ani guda biyar ne kadai na farko akwai Qur'ani akwai At-Taura akwai Injila Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan lin-nasi wa anzala al-furqan mun samu guda uku na hudu wa ataina Dawuda zabura annabi Dawuda an bashi zabura na biyar kuma suhufi Ibrahim ibrahima wa musa mun sami suhufi musa wadannan takardu guda biyar mu yadda Allah ya saukar da su amma guda hudun farko sun yi expiring kwaya ɗaya ne yanzu bai expiring ba shine qur'ani shi ko ba zai expiring ba har zuwa karshen duniya imanin mutum ba zai cika ba sai ya yarda da wannan in mutum ya karyata injila cewa Allah bai saukar ba to imaninsa ya tabo dole mu yadda Allah saukar da injila amma daga baya an jirkita ta baya ga wannan reshe na hudu al'iman bi rusulihi mu yi imani da manzannin da Allah ya turo manzanni ya kira kusan guda ashirin da biyar a cikin ƙur'ani wa tilka hujjatuna ataina a ibrahim ala qaumi a nan wurin ya kira akalla guda goma sha takwas waye buka saba'atun wa hum za ka samu karin guda kuma bakwai bayan nan Idris Hudu Shu'aibu Salih Zulkifl zuwa Annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi waɗannan sune manzannin da Allah ya kira duk mala'ika ko annabin da sunan sa yazo a Qur'ani ko manzon da sunan sa yazo a Qur'ani mu yadda Allah ya turo shi kuma mu yadda duk annaba da manzannin Allah babu dan cuwa-cuwa a cikin annaba da manzannin Allah babu kafiri duk masu imani ne bayan nan kuma akwai wanda Allah bai kira sunayen su ba wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama lamallahu Musa taklima waɗanda Allah bai bamu mu sunayen su a Qur'ani ba mu yadda Allah ya turo su amma bamu san sunayen su ba wannan shine reshen imani na hudu wanda ya karyata annabi ko manzo ɗaya na Allah to imaninsa bai cika ba dole sai mun yi imani da su reshe na biyar kuma al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi shine mutum yayi imani da kaddara na alkhairi ko na sharri duk abin da ya faru a garin rayuwarka kai mai imani musulmi mumini Allah ya kaddara yayi dadi bai yi dadi ba ya faranta maka rai ya bakanta maka rai na alkhairi ne na sharri ne mai dadi ne mara dadi ne ka yi imani da cewa Allah ne ya hukunta ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala allahi yasir duk abun da ya faru Allah ne ya hukunta qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana babu abun da zai faru gare ka ba abun da zai faru gare ni ba abun da zai faru gare ki ba abun da zai faru gare ku ko gare su sai abun da Allah ya rubuta qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana babu abin da zai faru gare mu sai abin da Allah ya rubuta mana don haka reshen imani na biyar mu yadda da duk abin da Allah ya kaddara alkhairi ko sharri farin ciki ko bakin ciki na dariya ko na kuka na murna ko na bakin halin kakanika yi duka Allah yake hukunta dan adam bai sai abin da Allah bai yi ba na shida al-imanu bil yawmil akhir mu yi imani da ranar karshe wannan idan muka duba imani da ranar karshe imam ibn hibban rahimahullah ke cewa a cikin sa akwai imani da tambayan kabari da munkar da nakir za su yi wannan sunaye sun inganta a cikin littafin tabarani mu yadda akwai tambayoyin kabari guda hudu man rabbuka na farko na biyu ma dinuka na uku ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum na hudu ma ilmuka bayan wannan mu yadda akwai tashi za a tashe mu daga kabari na gaba mu yadda akwai yin hisabi na shida mu yadda akwai dora mizani na bakwai mu yadda akwai sirati na shida akwai aljanna akwai wuta duk wannan suna cikin karkashin imani da gobe kiyama ne in mutum yadda ya ce akwai aljanna da wuta amma babu hisabi to imaninsa bai yi ba in ya ce akwai hisabi amma babu aljanna babu wuta imani bai ba duk sai mun amince da waɗannan ababe za su faru a kiyama za mu mutu za a tambaye mu a kabari za a tashe mu za mu tsaya shekara dubu hamsin za a zo a yi hisabi za a sanya mizani don auna ayyuka bayan nan za a zo a sanya siraji da kowa zai bi kansa akwai aljanna akwai wuta wanda ya bi Allah ya je aljanna wanda ya saba Allah ya je wuta to wannan shine imanin dan adam da ikon Allah reshe na shida ya tabbata wannan kuma idan muka duba hadisin jibril na umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya ishe mu hujja akhbirni an al-islam zuwa akhbirni an al-iman zuwa an al-hisan har zuwa da yake cewa mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il a nan wurin duk an kawo su da haka wannan shine reshen imani na shida da ke zama wajibi ni da kuma kokarin cikawa reshen imani na bakwai shine muhabbatun muhabbatul lahi azza wajal shine son Allah mai girma da ɗaukaka dole mu rika ji a cikin zuciyar muna son Allah alamar kana son Allah ina son Allah yana son Allah Qur'ani ya ba mu labari shine mu wayi gari muna biyayya zuwa ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wanda kaga yana tsananin biyayya zuwa ga annabi ya ce to iya son Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum inda gaske kuna son Allah to ku bi ni bin annabi shine alamar dan adam iya son Allah wanda bai bin annabi ko yayi da awar na son Allah to son ƙarya ne da lalle bisa gaskiya baya son Allah subhanahu ta'ala sai na takwas wal hubbu wal bughd fihi shine idan zaka so mutum reshe na takwas soyayyar ka don Allah kadai kake kiyayya don Allah ne duk wanda ya so Allah dole ka so shi yana son ka baya son ka ya faranta maka ya bakanta maka rai garin ku dai garin ku ba dai ba anguwar ku dai anguwar ku ba dai ba masallacin ku dai masallacin ku ba dai ba in dai musulmi ne iya son Allah mumini dole ka so shi idan baya son Allah dole ka ki shi wannan iya daga cikin ɗanɗanon imani da hadisi a bukhari manzon Allah ya ce salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal imani. ababe guda uku duk wanda ya samu kansa a ciki to ya samu ɗanɗanon imani ya samu alewar imani kuma ya samu zuman imani daga cikin siffofin shine yi soyayya don Allah ka yi kiyayya don Allah ba za ka so mutum don fatin siyasa ta haɗa ku ba ba za ka ƙi mutum don fatin siyasa ta raba ku ba sai dai abu ɗaya zai saka so mutum ya yadda da Allah ɗaya annabi Muhammad manzon Allah ne musulmi na kwarai ya dole ka so shi kuna fati ɗaya ba ku fati ɗaya garin ku ɗaya garin ku ba ɗaya ba anguwar ku ɗaya anguwar ku ba ɗaya ba masallacin ku ɗaya masallacin ku ba ɗaya ba matukar yana son Allah dole ka so shi ko da ku fatin ku daban-daban ne matukar musulunci ya raba ku kuma baya son Allah ko da fatin ku ɗaya ne to a wurin Allah dole ka so shi ka ƙi shi shine soyayya don Allah da kuma kiyayya don Allah na tara muhabbatun nabi reshen imani na tara shine dole mu so annabi tsira da aminci tabbata a gare shi alamar son annabi iya daga cikin imani shi yasa hadisi a khari yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina imanin ɗayan ku ba zai cika kai geji ba sai ina soyuwa gare shi fiye da ɗansa da babansa da ma mahaifiyarsa da duk mutanen duniya gaba ɗaya menene alamar son annabi shine na hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu son annabi shine ka tsaye da shi matsayin da Allah ya tsaye da shi in Allah ya ce a mar salati ka yi in Allah ya ce a masa kaza ka yi in Allah ya ce a masa biyayya ka yi ba tare da ka gagar isa ba kuma ba tare da ka wuce gona da iri ba lokacin da muka waye gari in za mu yi sallah mu ce yayi annabi yayi in za mu yi aikin hajji yayi annabi yayi idan za mu yi suna yayi annabi yayi idan za mu rada suna wani suna annabi ya fi so idan za mu yi kokarin komai za mu yi a duniya yayi annabi yayi to shine alamar muna son annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma na goma ta'azimun nabi reshen imani da goma shine girmama annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ka zama mai girmama annabi amma girmamawa kar mu girmama shi girmama wanda Allah bai ce a masa ba in mun yi wannan ba soyayya bane kiyayya ne soyayya ta gaskiya shine inda Allah ya ce a girmama shi in mun kai shi wurin mu tsayar daga a cikin girmama wanda Allah ya karanta da mu mu masa na farko daga cikin su shine mu yi kokarin yin salati an kira sunansa annabi muhammad mu ce sallallahu alaihi wasallam don hadisi ya ce albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya babban marowaci tantirin marowaci shine wanda aka kira suna na bai mun salati ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine marowaci na biyu mu yi ta'a zuwa ga karantarwansa a duk abin da za mu yi na uku mu gane cewa lalle shi dan adam ne amma ya fi mu falala saboda Allah ya turo shi a matsayin annabi manzo na hudu girmamawa mu amince babu dama a shiga aljanna sai an bi shi na biyar mu amince da cewa lalle biyayya gare shi ita ce mai shirya wa in ta hatadu na shida mu yi kokarin kare sunnarsa na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna to wannan shine girmama annabi tsira da aminci tabbata a gare shi na goma sha daya ittiba'u sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam reshen imani na goma sha daya shine bin sunnar annabi bi tsira da aminci tabbata a gare shi a duk rayuwar mutum ya zama sunnar annabi yake biyayya gare ta shine reshen imani na goma sha ɗaya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman liman kana yarjullaha laha wal yawmal akhir ga duk wanda yake bukata yayi nasara gobe kiyama ya kai labari a filin kiyama yayi ne ya yi ƙoƙarin biyayya zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi reshen imani na goma sha ɗaya al-ikhlas mutum ya zama yana aiki da ikhlasi don Allah ma'anan ikhlasi shine qasdullahi bi ta'a ka nufi Allah kadai a cikin aikin da kake yi wasu malamai suka ce ma'anan ikhlasi shine tasfiyatul amal an anil makhluqin shine ka tsarkake aikin ka gaba ɗaya babu haƙƙin dan adam a ciki sai Allah in dai ibada za ka yi to Allah kaɗai kake yi don shi babu haƙƙin dan adam a ciki ba za ka yi da dan adam yayi ba ba ba za ka yi da dan adam ya ce ka iya ba ba za ka yi da dan adam ya ce kaza kaza ba kai burin ka kaɗai Allah ne wasu malamai suka ce kuma ikhlasi shine cikin ka ya fi ka kyau zuciyarka da fi ka inganci duk abin da za ka yi kawai don Allah ne wannan shine reshen imani na goma sha ɗaya don dalili Allah ya na goma sha biyu don Allah ya gwama imani da me da ikhlasi da ya kira munafukai ya ce alamar tsira ga rayuwar munafukai shine su yi imani daga ciki kawo ikhlasi innal na fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira sai ce illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minina kaga sharadin imani akwai ikhlasi fa ulaika ma'al mu'minina kuma addini gaba ɗaya Allah mai ikhlasi yake so annabi da kansa an ce ikhlasi fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis daga cikin ikhlasi akwai barin riya akwai barin munafurci akwai barin annamimanci akwai barin giba duk waɗannan ayyuka kishiyar ikhlasi ne mai ikhlasi baya yi mai ikhlasi baya annamimanci mai ikhlasi baya riya mai ikhlasi bai hasada mai ikhlasi bai annamimanci mai ikhlasi baya giba na goma sha uku a tauba ilallah reshen imani na goma sha uku shine tuba zuwa ga Allah mai imani ba wai baya laifi ba yana iya yi amma daga yayi in ya gane laifi ne zai tuba zuwa ga Allah kuma ba zai kara komawa zuwa ga wannan laifi din ba me dalili don Allah ya kira masu imani ya ce su tuba idan kai laifi zai kace bari in tuba bai ishara zuwa ga cewa wannan laifin da kai kai tsaye ka fita a cikin muminai don me dalili masu imanin Allah ya kira kuma ya ce su tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhan mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku muminai in kun tuba za ku rabauta ai kaga mai imani Allah yake cewa ya tuba to haka mai imani ba a ce ba zai laifi ba za ka yi laifi duk imaninka matukar kai ba annabi bane manzo zaka iya amma menene sharadin imani daga ka gane abin da kai kuskure ne sai ka tuba da gagga ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na goma sha hudu reshen imani na goma sha hudu shine alkhawf mutum ya zama mai tsoron Allah dan da Allah ya kira nasara a duniya ya kira nasara a lahira gaba ɗaya sai ce zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wannan na tanada ne kadai ga wanda suka ji tsoron matsayata kuma suka ji tsoron narkon azabata su wa ya kira masu imani Allah ya kira haka masu imani Allah ya kira ce su ji tsoronsa su haka mu sani nasara a duniya nasara a lahira ta masu jin tsoron Allah ne tsoro na alkhawf Allah ya samu a cikin su reshen imani na goma sha biyar shine arraja kaunar aljanna ka rika jin kullum a zuciyarka kai mutum ne mai kaunar aljanna kamar yadda yanzu a duniya duba idan kana gina gida kullum burinka a ce ka gama ka shiga gidan an gama gini ana kokarin yin rafta a buga kullum burinka ka shiga ciki har ma ran da zaka shiga kana ba da labari fa rajar asabar ko ranar alhamis zan shiga gidana na'am har wata ran ka kira ma walima don murnar ka shiga gida iyalanka suna farin ciki to yayi kuma ka shiga gidan aljanna ya dace begenka na shiga gidan aljanna ya ninka begen shiga gidan duniya sau miliyan ɗari to da ka da Allah ya kira masu imani yace suna begen gidan aljanna fiye da begen komai a duniya faman kana yarju lika a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ada duk wanda ke begen gamuwa da Allah gobe kiyama ya samu aljanna to yayi aiki na kware kuma ya kauce wa shirka so ka yadda kake da bege a duniya kayi sabon gida zaka shiga ko kuma kayi sabuwar mata zaka je wajenta ko kuma kana begen kayi sabuwar mota ko sabon mashin zaka hau duk wannan begen su kada ya kai kashi ne cikin ɗarin begen aljanna amma yau idan ka duba ta mafiya yawan jama'a begen waɗannan ababen duniya fi begen shiga aljanna reshen imani na goma sha shida a shukur mu zo masu godiya zuwa ga Allah duk ni'imar da Allah ya mana a rayuwa mu kara kusantuwa zuwa gare shi da ayyuka na kwale shine a shukur godiya gare shi dan Allah yace fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruna kuma Allah ya kira waɗanda yake musu ni'ima su kare biyayya gare su su yake karawa ni'ima wanda yake musu ni'ima su juya masa baya kuma yana kwace ni'ima gare su wa il ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid kuma ya kira waɗanda idan ya musu ni'ima suke juya wa ni'imar baya su saba wa Allah da ni'imar cewa za su je wutar jahannama akwai ni'imar dukiya akwai ni'imar mulki akwai ni'imar ilimi akwai ni'imar sarauta akwai ni'imar mulki akwai ni'imar kaza da kaza da kaza duk wani saba Allah yace wuta bai je alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar ya ba mu labarin wata alƙarya da ya mata ni'ima ta kafirce Allah yace kuma dalilin kafurce a dandana mata azaba laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuruna sai yace baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أما دوبا سيسي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية يعني أن يمين وشمال كلوا ربكم واشكرونه كتأرزك أن الله ديباكم أما كبودي مساء kuma yace baldatun tayyibatun ga gari mai daɗi wa rabbun gafur ga Allah mai gafara amma da yace su gode tun da ya musu arziki ga gari mai daɗi ga Allah mai gafara suka ki sai yace sai turo musu azaba duk ni'imar da Allah ya wa musulmi kwaya daya na mulki ne na arziki ne na muhalli ne na abun hawa ne na iyali ne na ƴaƴa ne na sarauta ne na kaza kaza ne na certificate ne sai zama biyayya zuwa ga Allah ba ta karu ba in aka yi rashin sa'a kuma dalilin wannan ni'ima sai ya ƙara sabon Allah to lalle wannan ya jira azabar Allah tana zuwa a duniya da alahira. Allah ya kare mu daga wannan na goma sha bakwai reshen imani na goma sha bakwai alwafa shine cika alkawari alkawari na farko mun yi wa Allah alkawarin mu bauta masa shi kadai hadahu hula sharika lahu alkawari na biyu tsakani na da mun yi alkawarin gobe mu haɗu karfe goma mu tabbatar karfe goma daidai mun haɗu na uku na maka alkawarin zan baka naira goma in tabbatar na cika alkawarin na hudu ka mun alkawarin ka ziyarce ni ka tabbatar ka cika wannan alkawarin masu imani ba sa warware alkawari duba yadda Allah ya kira cikin suratul ra'd da muka kira dazu sai ya ce wallazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب kaga sai ce walladina yasiluna ma amara Allah walladina yufuna bi ajallahi wala yanquduna al-mithaq sune wanda suke cika alkawarin Allah kuma ba sa warware alkawari yau jama'a nawa ke cika alkawari a cikin musulmai alkawari in mun ce za mu yi kaza karfe bakwai mu tabbatar bakwai mun fara amma yau saboda kare alkawari hatta a time na wa'azi ko na taron mutum sai ga ce akwai african time me ma'ana african time shine na wani lokacin afirka wato kenan mu lokacin mu na daban ne an ce za a yi goma to sai sha biyu fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun reshen imani na goma sha takwas shine as-sabr mutum ya zama mai haƙuri cikin bin Allah duk abin da Allah ya ce ayi ayi ayi haƙuri a kai na biyu haƙuri wajen nisantar sabon Allah duk daɗin sabon Allah kada ya burge ka na uku haƙuri cin abin da Allah zai kaddara maka da Allah ya kira masu imani a ra'adi sai ya ce da ya kira shigan su aljanna sai ya ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda me bima sabartu saboda haƙurin da kuka yi amma fa ni'ima uqubad dar ma dalla da karshe mai kyau na gidan da kuka samu gabanin nan a baya sai ce walladina sabaru ibtigha a wajhi rabbihim su ne wanda suka yi hakuri don neman yardar Allah duk abin da zai faru bai dame su ba in dai a cikin yardar Allah ne duk ya kira hakuri annabi ya ce ma utiya ahadan ata'an khairun wa awsa min sabr annabi ya ce ba a ba wa dan adam kyauta mai falala a duniya da ta kai hakuri ba in dai hakuri ne cikin bin Allah duk wahalan bin Allah hakuri wajen nisantan sabon Allah duk daɗin sa hakuri na abin da Allah zai kaddara duk farin cikin sa da bakin cikin sa annabi ya ce babu kisan da kai wannan auren Allah da kan an ce wani mai hakuri ne to Allah ba shi kyauta mafi girma a rayuwa in an ce wani mara hakuri ne to lalle ku Allah ya jarabe shi da mafi girman asara don babu kyauta annabi ya ce ta kai hakuri a wani hadisi kuma annabi yace dan hakuri man kadama ghaidan huwa qadirun ala inqadi da'ahu Allah ala ru'usil khalai hatta yukhayyirahu min al al ayn ma sha hadisin ibnu hajar ya inganta shaykh Muhammad Nasir ya da'afa shi annabi yake cewa ko da fushi yasa za ka yi magana sai ka danna zuciyarka dan hakuri ba ka yi maganan fushi ba annabi ya ce wanda ya dan ya fushi gobe kiyama Allah zai tsaye da shi a filin kiyama matan hurul ayn na aljanna sai ya zabi wacce yake bukata shi zaɓe yake a ce ga sunan da yake zaɓa da kansa yake zuwa ya zaɓa so da aka reshen imani na goma sha takwas shine asabar salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma badda. reshe na goma sha tara arriba bil qada shine ka yadda da hukuncin Allah ba wai kai hakuri kaɗai ba kama yadda da shi duk abin da Allah ya hukunta a rayuwarka ka yi hakuri ka gode masa kuma ka yadda da wannan hukuncin ka san Allah ba zai zalunce ka ba yau ya ɗauki rayuwar mahaifiyarka watakila gobe kai tsammanin zai dauki na iyalinka jibo watakila motar ka za ta yi hatsari gata watakila gidanka ya kama da wuta citta watakila ɗanka ya rasu kwana na gaba ɗaya wani watakila ya karye duk Allah zai iya yi to ka yi mai arriba ka yadda da abin da Allah ya yi mai ya jarrabe ka idan ka yarda da abin da Allah ya jarabe ka to a gobe kiyama yace bisa ka cikin rayuwa yardaddiya don a duniya ka yarda da abin da ya dora maka shi yasa yace faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya kaga tun da ka yarda da duk abin da Allah ya jarabe ka da shi a duniya to a lahira kuma kana cikin gidan yadda. ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi dkhuli jannati in ka yadda da hukuncin Allah a duniya to shi kuma zai yadda da kai a duniya zai baka rayuwa yardaddiya a lahira zai sa ka a gidan yadda zaka duk abin da Allah ya jarrabe ka da shi ba kai ka jawo kanka ba haka kawai Allah ya jarrabe ka da shi to ka karbi jarrabawan da Allah ya maka kai yadda da jarrabawa ba kai hakuri kadai bayan kai hakuri ka yadda da abin da Allah ya hukunta baya ga wannan reshen imani na 21 shine at-tawakkul ala Allah ka dogara ga Allah duk abinda Allah ya baka ba mai kwaciya duk abin da Allah ya kwace ba mai baka wannan dogaro ga Allah bai zama dalilin ka kashe jiki ba duk abin da Allah ya amince a yi don neman nasara ka nema amma ka gamsar da kanka ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah shi yasa Allah ya kira masu imani ya gwa masu nan su tawakkale ce su yi tawakkali wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina zuwa ga Allah za ku yi tawakkali in dai daga sai ku mu'minai ne zuwa ga kuke tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wata'ala appointment kake nema ba mai bayarwa sai Allah admission kake nema Allah ne mai bayarwa result ɗinka ne muni kake so ka gyara Allah ne yake yi gida kake so ka gina Allah ne mai ginawa mace kake nema Allah ne mai bayarwa aihuwa kake nema Allah ne mai bayarwa babu laifi ka je neman auren babu laifi ka nemi admission din amma ka gamsar da kanka Allah ne kaɗai yake bayarwa dan adam bai sai baka abin da Allah ya hana ka ba reshen imani na 21 ar-rahama shine ka zo mai tausayi kana tausayin matarka tausayin mamarka tausayin babanka tausayi kai tausayi hatta akuya a musulunci ya dace ka ji tausayinta hadisi abu bukhari manzon Allah ya ce man la yarham la yurham wanda baya tausayi shi ma ba a tausayinsa shi yasa Allah ya kira annabi da ta mai tausayi ne ga muminai da ya ce me ga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga annabi mai tausayi ne gawa ga masu imani wa kana bil mu'minina rahima annabi ya kasance ga masu imani mai tausayi ne to ka zo mai tausayin duk wani mai imani kana tausayin sa a zuciyarka kana tausayin sa a bangaren taimakon sa da dukiya ya shiga cikin halin taimako kana tausayin sa a addu'arka kana tausayin sa a cikin mu'amalarka kana tausayin sa a zamantakewa to tausayi reshe ne daga cikin sukan imani ya zace mu zama mutane masu tausayi akuya din nan manzon Allah yace in rahimtaha rahimakallah ashatu in rahimtaha rahimakallah akuya in ka ji tausayinta Allah zai ji tausayinka akuya da ka sani kai ma Allah zai ji tausayinka fi kulli kabidin radibin sadaka a jikin duk wata koda idan ka bada taimako Allah zai ji tausayinka kai ko kafuri ke neman abinci sai ka bashi tuwo ya ce Allah zai baka lada kudin magani yake nema sai ka bashi to Allah zai baka lada me dalili fi kulli kabidin radibin sadaka duk wannan tausayi ne a musulunci ka duba akuya za ka yanka ta halatta amma ka ce ka ji tausayinta inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fasinu al-qitla wa idza zabatum fasinu az-zibha in za ku yanka ku kyautata yankanku in za ku yanka dabba hatta yanka sai ce mai wali yuhidda ahadakum shafratahu wal yurih zabihatahu ɗayan ku ya kaifafa wukarsa don ya kutashar da dabbar da yake yankawa saniya ne rago ne tunkiya ne kaza ne annabi ce kaifa don ka ji tausayin ta so da ka tausayi reshe daga cikin su sukan imani Allah ya mana baiwa da su